بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله ba mun tsaya karshen hadisi na hudu cikin wannan littafi alhadisin rabi ko wanda yake magana dangane da wajabcin wato ainihin shaƙa ruwa idan mutum ya abin nan ko wanke hannu ko istijmari da sauransu zuwa dai karshe yau kuma za mu tashi hadisi na biyar alhadisul khan hadisi na biyar cikin jerin hadisan wannan littafi an abi hurairata radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب wannan shine hadisi na biyar an karbo daga Abu Huraira Allah shi kare yadda a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la yabulanna ahadukum kada ɗayanku ya yi fitsari filma da'im cikin ruwa wanda yake tsaye annabi ya fassara shi da cewa allazi la jiri, wanda baya gudu ruwan da ke tsaye ruwan tafki ruwa na kududdufi ruwan da ke tare a wani rami wanda ba gudana yake ba ba tafiya yake ba annabi ya hana ɗaya daga cikin ku zai fitsari cikin irin wannan ruwa sun yaghtasilu minhu a wata riwaya sun ta silu fihi kowace riwaya ce tabbatacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya ce zai yi wanka ciki ma'ana kada kuma ya yi wanka a cikin ruwa da yake gudana wanda baya tafiya da yake tsaye wanda baya tafiya abu biyu kenan annabi ya hana abu na farko mutum ya yi fitsari a ruwan da yake tsaye wuri ɗaya wanda baya gudana abu na biyu mutum ya ce zai wanka wannan wankan wani iri sai annabi ya ƙara bayani cikin hadisin muslim la yaghtasil ahadukum fil ma'i da'imi kada ɗayanku ya yi wanka cikin ruwan da yake tsaye wa huwa junubun alhalin mutumin na da janaba wato kina hadisin yana nuna hani dangane da al'amura guda biyu abu na farko shine hani game da mai game da yin fitsari cikin ruwan da baya gudana abu na biyu shine mai yin wankan janaba a ruwan da yake tsaye wanda baya gudana to sai mu ɗauki abu na farko hana mutum ya yi bawali cikin ruwan da yake tsaye wanda baya gudana wannan hani wane iri ne malamai suka yi maganganu guda biyu waɗansu suka ce hani ne na haramci waɗansu suka ce hani ne na karhanci idan mun ɗauki ra'ayin da ke cewa hani ne na karhanci wato kenan inda mutum zai zo ya yi fitsari cikin ruwan da yake tsaye baya gudana tabbas ya saba ma annabi kuma akwai zunubi a kansa sai in ya yi istighfari ko waɗansu ayyuka da cikin ayyukan da ke kankare zunubi ne sannan ba za a kama shi da wannan ba amma matukar ya yi wannan to yana sabo kenan wanda suka ce makaruhi ne idan mutum ya yi ba zunubi a kansa sai dai bai kyauta ba to cikin waɗannan ra'ayoyi guda biyu ra'ayi mafi karfi shine ra'ayin da ke nuna haramci tunda ka'ida idan annabi yayi hani akan ɗauki hani ne kan haramci sai in an samu wata karina da za ta nuna ba haramci ake nufi ba karhanci al-aslu fi nahyi shine at-tahrim wala yasaru ila al-karahati illa bi dalilin yadullu ala zalik ba a cewa ai wannan hani abin da yake nuna wa karhanci sai fa in muna da wani dalili ko wata karina ta zahiri da ta kautar daga hanin daga haramci zuwa karhanci wannan shine sakamakon da zamu samu a ciki to baya ga haka to menene hukuncin ruwan da gashi an ce da kar a yi ciki to idan aka riga an yi me matsayin wannan ruwan yanzu ga ruwa a tsaye a tare guda damana ta sauka an yi ruwa ya zo ya tarri katin rami inda baya gudana wani ya zo ya yi fitsari ciki meye matsayin wannan ruwan da aka riga aka yi fitsari a ciki to wannan ita ce matsala ta biyu cikin muhimman matsaloli da malamai ke tattaunawa kan su dangane da wannan hadisi to sai malamai suka yi maganganu kamar haka suka ce na farko dai mu kalli wannan ruwa magani gani shin yana da yawa ko kaɗan ne ɗauke shi kan cewa ruwa ne mai yawa suka ce idan ruwa ne mai yawa sai wani ya zo ya yi bawali a cikinsa wannan bawalin baya haifar da kasancewar ruwan ya zama najasa bai zama najasa ba kun fahimta da kyau tun da bai zama najasa ba wani ya zo zai ɗiba ya yi alwala wani ya zo zai ɗiba ya yi wanka da shi ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ko da ko an yi bawali a ciki tun da bai riga ya zama mai najasa ba suka ce idan ko ya zama kaɗan baya da yawa sai kuma wani ya zo ya bawa ciki ila inda za a tara ruwan gaba ɗaya bai kai drum ɗaya ba ma'ana ruwa ne na damana ya taru wajen amma bai taru da yawa ba ka san akwai inda ruwa ke taruwa ɗan kaɗan baya da yawa ila bai kai drum ɗaya ba sai wani ya zo zai wuce gefen hanya sai bawa ciki wannan ruwa ne matsayinsa sai waɗansu suka ce matukar kaɗan ne ba mai yawa ba to yin fitsari cikinsa na haifar da ruwan ya zama najasa tun da ku ya zama najasa ba zai halatta ba ka yi alwala da shi ko wanka da shi wasu suka ce a'a ko da kaɗan ɗin ne ba abin da ya kamata mu lura shi ne bawalin da aka yi a ciki ya canja ruwan ta fuskar launi ko ɗanɗano ko shaƙensa ko bai canja shi ba in ya canja shi ta ɗaya daga cikin hanyoyin nan guda uku ruwa ya zama najasa in ko bai canza shi ba to bai zama na jisa ba kun fahimta ko shi dai mai yawa sun yadda cewa ba na jisa ba ne ba don mutum ya yi bawli daya ce a waje daya akwai waɗansu malaman da suka hau kujerar naki suka ce annabi ya hana ai bawali a ciki to da zaran an yi bawali cikin ruwan nan to yin bawalin na gadar da najasar ruwan ko kaɗan ne ko mai yawa ne ko ma wani iri ne mutum ya yi bawali ba ruwanmu ba ma jiran mu ce ya canja launi ya canja dandano ya canja sake ba dai an yi boli ciki ba suka ce ya zama najasa waɗannan duk suna cikin maganganu da malamai ke tattaunawa a kai dangane da wannan hadisi amma gaskiyar al'amari idan muka lura da sauran dalilai da waɗansu alamomi na shari'a da waɗansu alam da waɗansu dalilan daban da ba wannan hadisin ba za mu isa cewa shi ruwan nan da aka yi bawali a ciki matukar bawalin nan bai canja ɗanɗanansa ba bai canja shakensa ba bai canja wato ainihin launinsa ba canjawa mai rinjaye ruwan yana nan a matsayinsa na jasa in ko ya canja to shi ya zama na jasa in bai canja ba yana nan a matsayinsa na mai sarki kai in ko ya canja to ya zama mai kenan ya zama na jasa daga cikin abin da zamu iya kafa hujja da shi hadisin bi'ru buda'a wata rijiya ce tsohuwar rijiya cikin garin Madina wani lokaci idan ana cikin wadatar ruwa mutane sai su watsar da ita ba sa amfani da ita ba sa ɗiban ruwan cikinta saboda ruwa ya riga ya wadata a gari to lokacin da aka yi mata aka watsar da ita ba amfani da ita sai ta zanto wurin jefa shara kare ya mutu sai a ɗauka a jefar akuya ta mutu sai a ɗauka a jefa a wannan rijiyar idan mata suka gama jinin al'ada tsumman da suke amfani da shi wajen jinin al'ada duk sai su jefa cikin wannan rijiyar to ana nan kuma sai a shiga wahalar ruwa to ita kuma ruwanta baya kafewa sai ko mutane su dawo suna bukatuwa zuwa ga mai ruwanta sai kuma su rinka ɗauka suna alwala da shi kuma annabi bai hana su ba kun fahimta da kyau me yasa sai suka ce saboda ruwan na da yawa najasar da aka jefa a ciki kila ta ɗauki lokaci har ta zagonye ta zama ba najasa ba ko Allah kalle ko da akwai sauranta ba ta yi tasiri mai karfi ta yadda za ta canza ɗanɗanansa ko launinsa ko shaƙensa ba da haka sai ya zanto ana yin alwala da shi da wanka annabi bai hana ba sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wannan magana da kyau don haka duk ruwan da aka yi bawali ciki wanda yake tsaye kafin mutum ya yi bawali za mu ce annabi ya hana karka yi to idan ya yi fa ruwa ya zama najasa to shine sai in komar da ku zuwa ga maganganun da zai wanda malamai suke kawowa cikin maganganun da ake kawowa gargashin wannan to sai mu je maganar wanka annabi ya ce kar ɗaya daga cikin ku yayi wanka la yaktasil ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junubun a hadisin farko la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri thumma yaktasil minhu a wata riwaya thumma yaktasilu fihi thumma yaktasilu minhu kare ce zai wanka minhu daga gare shi ko sun ma yaktasilu fihi ko yace zai wanka cikin sa idan aka ɗauki riwayan sun ma yaktasilu minhu wato abinda wannan ke nufi mutum ya tsaya a bakin ruwan daga gaba ya rinka ɗebo ruwan yana zubawa a jikinsa shi annabi ya hana idan aka ɗauki ruwayar sun ma yaktasilu fihi mutum ya tsalle ya fada cikin ruwan ya nutse ciki ya fito shi annabi ya hana to kowace riwaya ta inganta annabi ya hana wannan din kuma ya hana wancan sallallahu alaihi wa sallam wato matukar ruwa na tare wuri guda ba a yadda baka je kai wanka Tawa'un wankan nan zaka yi ninkaya ne kai tsallaka fada ciki kai kurmuwa tawa'un wankan nan daga gefe zaka tsaya kana ɗebowa kana watsawa a jikinka na jikinka na komawa ciki duk an hana ka saboda wannan riwaya guda biyu shine ibn hajar ke cewa riwayan minhu tana hana mutum ya ɗebo ruwan ya kamfata hakikatan kuma tana hana al'inijin wasu fihi istinbatan yace haka riwayan fihi tana hana mutum ya yi al'injimat ya nutse cikin ruwan ta hanyar nasi kuma tana hana ya ɗeba ya zuba jikinsa daga gefe istinbatan da haka kowace ruwaya tana taimaka a wata kuma sun bayar da fa'ida guda an hana mutum ya yi wanka a cikin ruwan da yake mai tsaye me za ka yi idan kana da bukatan wannan ruwan sai ka ɗiba cikin bokiti sai ka tafi can gefe ta yadda wanda kai na jikinka ba zai koma can ba wannan shine koyarwar addinin musulunci amma ka je ka shiga ciki an hana ka ka tsaya daga gefe kana ɗiba yana fadawa ciki kuma an hana ka ka duba tsarin addinin musulunci saboda me yau da gobe in mutane na bawali cikin wannan ruwa bawalin zai taru har yayi yawa kaga sai a hana mutane amfanuwa da ruwa wanda ruwa arziki ne yau da gobe in mutane na wanka a ciki in aka rasa abin sha kaga ka zo kaga ga wannan wanka a ciki zaka ji akwai kazanta ka ɗebi wannan ruwa ka sha shi yasa shari'a dan a taskance ruwa a matsayin sa da arziki ta hana kar a gurbata shi dan Allah ka duba ruwa wanda a duniya ba abin da yafi ruwa yawa in banda iska da ruwa me yafi wani abu menene waɗannan ababen guda biyu yawa a duniya iska da ruwa saboda dukkan makhlukat suna bukatuwar su musamman ruwa ma min wa khaluqin illa huwa muhtajun ila al-ma duk halitta yana bukatar ruwa amma duk da arhassa da yawansa in ya taru a wuri arziki ne kaffa kaffa ake da shi ba a san alalata shi ba a san ayi almubazzaranci to kai tsammanin ka ubangijin da ya haranta almubazzaranci da ruwa zai ya kyale ayi almubazzaranci da dukiya zai kyale ayi almubazzaranci da zinariya ko azurfa ko ta gulla ko dukkan wani ma'adani mai tsada ga mai arhama ce kana da fasaranci ne kuma yin wannan wanka a cikin ruwan da yake tare mutane na bukata dabbobi na bukata yau da gobe wannan ya yi wannan ya yi kila wancan in lafiya sa kalau wancan ba lafiya sa kalau ba kila wannan in jikinsa ba kurji ko daya wancan jikinsa da kuraje da kazuwa da kyassi jikinsa akwai miki ya ji rauni jini na fita jinin nan idan ya shiga cikin wannan ruwa kila yana dauke da kwayar cuta wani ya zo ya dauka ya sha ko dabba ta sha me zai faru sai cuta ta yi saurin yaduwa a tsakanin jama'a to dan musulunci ya ba da rigakafi sai ya riga ya datse wannan kofar tun asali wato kenan ko da addinin mu muka bi za mu samu rayuwa mai inganci za mu samu tsafta za mu samu kiwon lafiya amma rashin fahimtar addinin mu da jahilta sa shi yasa sai ya cutuka su rinka saurin yaduwa a tsakanin mu saboda hanyoyin da addini ya biye toshe kafar yaduwar su mun jahilce su mun bar kofofin abu da ba mu toshe su bai yadda addini ce a toshe su ina fata kun fahimta to yanzu dai kenan an hana mutum yayi wanka a cikin ruwan da ke tare wuri guda haka annabi ce kar mutum ya kuskure ya wanka cikin ruwan da ke tare wuri guda haka annabi ya faɗa sallallahu haka kar mutum ya bawali cikin ruwan da ke tare wuri guda sai dai ya ɗiba ya je gefe guda ya je kayansa to idan aka riga aka yi wankan fa yin wanka a cikin wannan ruwa cin yana mayar da ruwan ya zama najasa sai waɗansu suka ce idan wankan ba na janaba ba ne ba ruwan bai zama najasa ba in wankan na janaba ne ruwan ya zama najasa amma zance mafi inganci ko wankan janaba ne ko ba na janaba ba ne ba yin wanka cikin ruwa baya mayar da ruwan ya zama najasa sai dai shari'a ta hana ka yi a ciki don saboda kada waɗansu su zo suna da bukatar ruwan wajen sha ko shayar da dabbobinsu yan an ga kana wanka a ciki wancan ya wanka a ciki wancan ya wanka a ciki to wannan zai haifar da mutane su kyamaci ruwan kaga ka haramta musu yin amfani da shi saboda kayi wanka ciki ko mu ce saboda hikimomin da a yau din nan za su iya bayyana idan mutum na da cutuka a jikinsa akwai cuta da take saurin yaduwa musamman ta hanyar ruwan sha musamman ta hanyar dukkan wani danyen abu da mutum zai sha to wannan idan mutum je wanka a wannan ruwan duk jikinsa da kirfi duk jikinsa da kurji duk jikinsa da kazuwa ko da maruru ko ya ji ciwo jini na zuba ya je zubar da jininsa a ciki wanda hanya ce da zai yada cuta tsakanin jama'a sai musulunci ya toshe da tun farko wannan kaɗan kenan daga cikin ma'anonin da za mu iya fahimta karkashin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi yake cewa la yaqulanna ahadukum fil ma'i da'im allazi la yajri thumma yaktasil minhu kufihi a riwayar muslim la yaktasil ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junubun annabi sallallahu alaihi ya haramta maka yin wanka cikin ruwan da ke tsaye a halin kana da janaba annabi ya hana wannan